a ci gaba da batun bincikar tsohon gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano kan fefan bidiyon dala binciken kimiyya ya yi wa ganduje fallasa kuma yaƙi da rashawa ta kano ta bayyana hakan kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano ta sanar da sakamakon bincikenta a kan bidiyon dala na tsohon gwamnan kano wato abdullahi umar ganduji sannan kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano wato pcacc ta tabbatar da ingancin bidiyon kamar yadda ta ce sakamakon binciken kimiyya ya gano cewa bidiyon ba na bogi ba ne sannan kuma hukumar wato ƙarƙashin shugabanta barista muhi magajirimin gado ne ya tabbatar da sai hancin bidiyon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 wata jaridar yanar gizo ta saki wasu bidiyoyin ganduje wanda ake zargin yana ta karɓar cin hanci daga wajen 'yan kwangila kamar yadda bidiyon ya bayyana hakan sai dai da yake magana a wani taron tattaunawa kan yaƙi da rashawa a kano a ranar laraba biyar ga watan yuli shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano wato barista muhi magajiri mun gado ya tabbatar da sai hancin bidiyon rimin gado ya ce tun bayan sakin bidiyon mutane na ta ƙalubalantarsa da ya gabatar ko kuma ya tabbatar da ko tsohon gwamnan ba shi da laifi ko akasin haka kan lamarin rahoton daily trust ta bankaɗo wannan rahoto ya ƙara da cewar hukumarsa ta fara bincike a shekarar 2018 amma ba ta yi nisa ba saboda ganduje wanda ya kasance gwamna a wancan lokacin yana da rigar kariya hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano ta tabbatar da bincike a hukumance kan tsohon gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano kan faifan bidiyonsa na karɓar rashawa shugaban hukumar muhimma gajin rimin gado ne ya bayyana hakan a ranar talata 4 ga watan yuli wata ganawa da manema labarai a jihar kano a makon jiya ne shugaban hukumar ya sha alwashin sake farfado da binciken kan bidiyon tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje a wani labarin na daban kuma mun kawo muku a baya cewa an kama tsohon kwamishinan tsohon gwamna abdullahi umar ganduje kan badakalan naira biliyan ɗaya jaridar aminiya ta rahoto wannan rahoto shugaban hukumar yaƙi da rashawa na jihar kano da aka dawo da shi wato barista muhi mun gado ya yi alkawarin cewa duk waɗanda ake zargi da aikata cin hanci da rashawa sai sun biya bashin abubuwan da suka aikata ƙarshen rahoton namu kenan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 domin tabbatar muku da jin daɗin da muke yi na kasancewa tare da mu a yaushe Mun gode, bis